daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 24 ga watan Afrilun shekarar 2018. shirin na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. White House ta bayyana cewa babban manufar tattaunawa da shugaba Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nukiliya a zirin Koriya baki daya. 'yan sandan kanada sun kama wani matukin wata motar da ta afkawa masu tafiya da sawo a jiya litinin a birnin toronto wanda ya kashe mutane goma kana ya raunata wasu goma sha biyar wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya ta kai ya afkawa wani bikin aure a arewacin yaman ya kashe akalla mutane ashirin to masana a fannin tattalin arziki sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin wasu kasashen nahiyar afirka na samun ci gaba a najeriya ana ci gaba da taron bita na yini hudu kan muhimman dabarun inganta kwayoyin halittu a kimiyyance wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa kwayoyin halittu ta jami'ar bayero kano wato center for biotechnology research ta shirya to shin ina alfanun wannan taro alƙiblar wannan taro shine ya koyar da masana kimiyya da fusaha. sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma kiwon lafiya inganta muhalli inganta tsaro sannan muna tafi da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto Muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya da farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. fadar shugaban amurka ta white house ta bayyana a jiya litinin cewar babban manufar tattaunawa da shugaba donald trump zai da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nukiliya a zirin koriya baki daya sai mun ga an ɗau ƙwaƙwarin mataki a kan kawo ƙarshen shirin nukiliya kwata-kwata in ba haka ba matsin lamba da takunkumi da amurka take yi wa pinyon zai ci gaba kan ƙasar da ta zama saniyar ware. ba za mu mutunta kalaman koriya ta arewa ba in ji sakatariyar yada labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders yayin da take amsa tambayar sashen labarun murya amurka a jiya litinin akan kalaman pyongyang da kwanan nan kim yana ya ba da sanarwar dakatar da shirin gwajin makaman nukiliya da kaddamar da makamai masu linzami da suke cin dogon zango a hali da ake ciki kuma shugaban faransa emmanuel macron yana more ziyarar wuni uku da ya kawo a nan washington inda aka shirya masa liyafar cin abinci a jiya litinin a mount vernon a jihar virginia kana ya gana da wasu masu ziyara da 'yan yawon bude ido a ginin lincoln memorial muhimman batutuwa da suka shafi duniya su ne za su ɗauki hankali a tattaunawarsa da shugaba donald trump a madaukakin ofishinsa na oval a fadar white house akwai yiwuwar macron zai amfani da tattaunawarsa ta white house ya roƙi trump kada ya janye daga yarjejeniyar ƙasashe shida akan shirin nukiliyan iran da ci gaba da barin sojojin amurka a siriya a daidai lokacin da sake sabunta yarjejeniya da iran ya ƙarato iran za ta ɗauki duk wani ƙarin takunkumi a matsayin kashe yarjejeniyar kuma ta yi barazanar komawa ga shirinta na nukiliya macron ya ce yana sane da cewar yarjejeniya da iran tana da rauni duk da haka bai ga wata yarjejeniya banda wacce aka ba hannu a kai 'yan sandan kanada sun kama wani matukin wata mota da ta afka su tafiya da sau a jiya litinin a birnin toronto ya kashe mutane goma kana ya raunata goma sha biyar 'yan sanda sun ce sun sunan matukin alec minasian amma kuma ba su yi ƙarin bayani a kansa ba sai dai kamfanin yada labarai na canada wato cbc ya rawaito jami'an gwamnati na cewa direban ba shi da wata alaka da wata kungiyar ta'addanci kana bai kasance wata barazana ga tsaron canada ba firaministan canada justin trudeau ya jajanta wa waɗanda harin ya ritsa da su kuma ya miƙa godiya ga 'yan kwana-kwana waɗanda suka fara kai ɗauki a inda abin ya faru a wata sabuwa kuma a jiya litinin 'yan sandan jihar tennessee da ke nan amurka sun kama travis rankin wanda ya harbe mutane shida a wani gidan cin abinci kamin daga bisani ya gudu wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwan ƙasashen wato ƙarƙashin jagorancin saudiya ta kai ya afkawa wani bukin aure da ake yi a arewacin yamal kuma ya kashe akalla mutane 20 inji wani jami'in kiwon lafiya a jiya litinin yayin da wasu hotuna masu ban tsoro ko ta da hankali suke yawo akan kafafen sada zumunta akan wannan mummunan harin na bam wanda shi ne na uku na irinsa da ya afkawa fararen hula a yamal tun karshen makon wani babban likita muhammad al-somali ya ce angon da wasu mutane 45 sun samu raunuka kuma an kai su wani karamin asibiti da ake kira aljamhuri jama'an kiwon lafiya sun yi kira ga jama'a su taimaka da jini wannan shine mummunan farmaki na uku a yamal tun daga ƙarshen mako wani farmaki ta sama a daren lahadi ya fada a kan wani gida a unguwar hajja kuma ya kashe iyalan gidan su biyar a cewar wato al-nazri a ranar asabar akalla fararen hula 20 ne aka kashe a wani farmaki da rundunar haɗaka ƙarƙashin saudiya ta kai biyo bayan harin bam da jiragen yaƙi suka kai wa wata motar bas ɗauke da mutane a ciki a kusa da gundumar moza wanda yaƙi ya ɗaiɗaita a yammacin yamal kusa da birnin ta'iz da ya faɗa cikin yaƙi tsawon shekaru uku rundunar haɗin gwiwa na saudiya ta cewa wadda saudiya ke jagoranta ta ki cewa ufan da kamfanin dillancin labarai na ap wanda ya tuntube ta dangane da wannan hare-haren ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da ke kudancin afirka sadc a takaice take shirin yin wani taron koli a yau talata a kan yunkuri da jamhuriyar demokuraɗiyyar kogo ke yi na shirya zaɓe da daidaita ƙasar akwai yiwuwar shugaban kogo ba zai halarci taron ba wani jami'in gwamnati ya faɗa wa muryar amurka cewa shugaba joseph kabila zai tura firaminista bruno chibala a taron wanda za a gudanar a luwanda babban birnin angola sai dai ofishin kabila bai fitar da wata sanarwa a hukumanci ba martin fayulu na haɗakar jam'iyyun adawan dr congo da aka fi sani da resemblement a turance ya faɗa wa murya amurka cewa ya kamata a ƙungiyar ƙasashen kudancin afirka ta fito ƙarara da faɗa wa kabila ya sauka daga mulki ƙasar ta samu da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali haɗakan jam'iyyun adawa da aka fi sani da resemblema tana son ganin wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya zaɓe amma ba gwamnati ba wanda hakan zai bai baiwa mambobinta ƙwarin gwiwa shiga zaɓe cewa za a gudanar da gaskiya ko kuma sahihin zaɓe in ji fayulu ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen kudancin afirka ta buɗe ofishi a kinsasha. Baba ya kuma makirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To masana a fannin tattalin arziki a nahiyar Afirka sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba. Bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin kasashen da ke kudu da Sahara na samun ci gaba. rahoton wanda aka fitar da shi a karo na 17 ya kuma bayyana cewa tattalin arzikin kasashen gabashin nahiyar ta afirka na fuskantar kuma baya sanadiyar matsalar fari da ke mummunan tasiri akan harkokin noma daga akara ga rahoton ridwanullah abbas yadda bunƙasa tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a afirka Nigeria, Angola da Afirka ta kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasa tattalin arziki na fama. A dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zinfag ne babban masanin tattalin arzikin bankin duniya wa Afirka. edition of the Africa's Pulse has uncovered three main findings. The first is that growth, growth economic growth has rebounded in sub-Saharan Africa. Zagaye na sha bakwai na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa Afirka kudu da hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. gwamnatocinmu na buƙatar hanzarta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala ƙasar afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2000 da ishirin. The second result, the second finding of the report is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising A sakamako na biyu da aka samu mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi saboda canji wurin tara basussuka ya tura kasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. don haka lalle muna buƙatar mai da hankali ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kuɗi tsakanin ɗan adam To a Najeriya kuwa yau aka shiga rana ta biyu a taron bita na yini hudu da ake yi kan mahimman dabarun inganta kwayoyin halittu a kimiyyance. Wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa kwayoyin halittu ta Jami'ar Bayero Kano wato Center for Biotechnology Research ta shirya. Da Kano ga Mahmud Ibrahim Kuri da karin bayani. A shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ne aka kafa cibiyar domin gudanar da ayyukan bincike da horar da ɗalibai a matakai daban-daban kan fasahar kimiyyar kwayoyin halittun bil'adama da dabbobi da itatuwa da kuma tsirrai da dai dangoginsu. Farfesa Awolu Halilu Arzai da ke zaman daraktan cibiyar ya yi ƙarin haske dangane da aikace-aikacenta da kuma alƙiblar taron bitar irinsa na farko da cibiyar ta shirya. Amfani da halittu kamar tsire-tsire, dabbobi, ƙwayoyin halitta da dankankantar su ido baya ganin su domin a samar da kayayyaki da su amfani ɗan adam alƙiblar wannan taro shine ya koyar da masana kimiyya da fusaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma kiwon lafiya inganta muhalli inganta tsaro binciken aikata laifuffuka na hanyoyi na zamani wanda da sai an fita kasashen waje ake irin wannan horo shi yasa kuka ga mutane daga kusan kowace shiya na geopolitical zones shida na Najeriya sun halarci taron. Farfesa Mamar Yalwagwarzo guda cikin masana ilimin kimiyyar kwayoyin halittu wato biotechnology ya bayyana muhimmancin rungumar wannan sigar ilimi domin haɓaka abinci da magunguna da sauran muhimman ababen bukatun rayuwar bil'adama a Najeriya. Shekaru hamsin da suka wuce yawan jama'ar Najeriya mutum miliyan 66 ne fadin kasan mu bai karu ba amma yanzu mana da mutum miliyan 180 da tamanin kuma a cikin fadin kasan mun kwashe da yawa wajen gine-gine waɗansu abubuwa wanda suka shafi jin daɗin jama'a da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to in ba a kawo wannan sani ba cikin al'amura na rayuwarmu zai kasance cewa ko dai mu ci gaba da sayan abinci daga waɗansu ƙasashe ko kuma mu mu mutu da yunwa to shi yasa muka ce ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki wannan sabon tafarki wurin da da eka ɗaya za ka yi wani abu kamar buhu biyar yanzu sai kai wajen ashirin ko talatin mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar wanda mashawarcinsa kan lamarin ilimi mai zurfi dr bakar ado hussaini wakilta ya ce gwamnatin kano bisa haɗin gwiwa da ofishin jakadancin ƙasar faransa na horas da wasu malamai da ke koyar da darussan kimiyya a manyan makarantun kano muna da ɗalibai waɗanda suka fito daga manya-manyan makarantunmu na jihar kano wanda malamai ne su kimanin 22 a jami'o'i kusan guda bakwai a ƙasar faransa kuma a cikinsu akwai waɗanda suna karanta fannoni daban-daban na kimiyya da fasaha a matsayi na digiri na biyu wasu ma digiri na uku sannan akwai ita jami'ar ne da take kasar cyprus ita ma muna da wannan alakar da suka ba mu dama za su biya kuɗin makaranta mu kuma mu biya kuɗaɗen da yara ɗalibai za su kula da kawunansu a makarantunsu a ranar alhamis mai zuwa ne idan allah ya kai mu za a kammala taron bitar wada masana ilimin kimiyya daga jami'o'i da kwalejijin fasaha da na ilimi da kuma cibiyoyin bincike daga sassan najeriya ke halarta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mu nemi ilimi fitilar haskawa idan Allah kai mu a mu na hantsi za ku ji cewa to gaskiya ne ka san ita dama siyasa kusan kullum a haka take wani zubin a tashi gida ɗaya uwa uba ɗaya sai ga an rabu wadda kuma wannan ba yana nufin cewa ba za a sake haduwa ba ita a siyasa minti daya za a iya dukkan wani al'amura da baka tunani dama a samu sabani ba wani sabon abu bane kuma idan Allah ya so za a iya samun gyara kuma a samu haɗin kai cikakke amma abin da nake tabbatar maka da shi dai shine cewa dan majalisar dokokin jihar kano alhaji kabir alhassan rana kenan yake magana kan takaddamar siyasa da ke tsakanin gwamnan kano abdullahi umar ganduje da tsohon gwamna sanata rabi musa kwankwaso yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen hausa na murya amurka sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana domin jin cikakkiyar hirar yanzu agogo nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti 16 ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya Juma'a barkanku da wannan lokaci da kuma sake saduwa mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To bari mu buɗe da magana da ke ci gaba da bayo shugaba Muhammadu Buhari wahala game da matasa. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Deshina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin cima zaune ne. don cewa yayi Najeriya na da mutum miliyan 180 kuma kashe 60 cikin 100 matasa ne 'yan ƙasa da shekara shekara talatin akasarin su ba su yi karatu ba suna alfahari da ƙasar su na da arzikin fetur don haka za su rika samun komai a kyauta matashin dan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman matasan Najeriya dai ba za a hada su a musu kuɗin goro a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu daina zama banza a arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai akalla almajirai da ba su gaza miliyan tara ba bayan da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa yanzu yake cika shekara uku menene ya ya domin inganta rayuwar irin waɗannan almajiri. Ba ga ishe sa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na yan power din da ake bawa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a su yaƙi talauci. to ka san Allah ya fi kaya babu abin da yake lalata matashi kamar ka ɗau kuɗin banza ka bashi kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su su da kansu domin su je su gaya wa turawa cewa matasan su malalata ne to yanzu da ya je ya faɗa a gaban tura, turawa ne yake so su zo su gyara duk da cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi bayani akan batun kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa akasarin matasan Najeriya ba su yi karatu ba kuma ba su da aikin yi amma jira suke gwamnati ta samar musu ababen more rayuwa da kuɗin mai Matasan Arewa da ke jihar Imo sun bi saho wajen nuna bacin ransu bisa waɗannan kalaman da shugaban ya yi a taron kasuwanci na ƙungiyar kasashe rainon Ingila da aka yi a birnin Westminster da ke Ingila. Sunana Muhammad Nur wanda ake kira da NTT. Abinda Buhari ya magana a kan matasa fi sabilillahi san Najeriya ba mu jarin sa ba. Mu mun san matasa ne suke gwagwarmaya wajen tabbatar da Buhari Ubangiji ya goyi bayan su ya tabbatar da. Amma sai ga abin da zai kusan sakawa matasa da yake nan amma ban yi mamakin sa ba saboda irin yadda na ga abin da yake nufi da wuce lokaci yayi da matasan Najeriya su zama sune shugabanni kawai haka ne yasa ya je ya kwance wa matasan Najeriya zani a kasuwa a irin duniya sunana Algoni Jalha Bishara bai kamata shugaban kasa ya je a duniya ya yarfa mu matasa gwamnatin Buhari nan da matasa aka kafa ta matasa wayansu sun mutu sun rasa rayukansu an kafa gwamnatin sa da shi kuma in dai yace haka wani aiki suka yi watar mana mu matasa a shekara uku da suke kan mulki sunana Jibrin ya Uriziyalle tsare mu ba daidai bane shugaba ya fito yana faɗar maganganun da bai kamata ba akan talakan Nijeriya musamman matasan Najeriya waɗanda suka jajirce ɗari bisa ɗari suka boya mai baya kuma har ya kai matsayin da yake kai yanzu. Amma Malam Muhammadu Haruna ya ce. Wato ina ganin ba duka jama'a ba ne za su fahimta da abin da yake nufi domin na ɗaya abin da ya sa ya wannan bayani akwai matasa wanda ba su son su yi aiki suna so su zanna haka domin suna ganin kamar ko wasu 'yan siyasa za su zo su su biya musu bukata kuma arhali shi mai girma shugaban kasa ba abin da yake nufi ba ne amma a maganarsa da ya dinnan akwai ɗan gyara kaɗan saboda haka ina so ko da gaba zai irin wannan kalamin ya san abin da zai faɗa. To a gaida Alfonso Sokuri Gwai da kuma Nasiru wakilan mu a Najeriya kan wani ra'ayoyi. kamar yadda aka ji wasu daga cikin matasan nan suna faɗa a cikin ra'ayoyin a shirin yau na muhawarar da hassan maina kai ne shirya mana abuja tsakanin barista aliyu abdullahi da kuma kwamarar isa tijani za mu ji an taɓa maganar mutane irin matasan nan da suka taimaka buhari da jam'iyyarsa ta apc har suka ci zaben shekarar 2015 da kuma tasirinsu a zaɓe mai zuwa na shekara da goma shekarar 2019 allah ya kai mu amma sai bayan mun gama zance game da tasirin mutanen da ke kusa da shi buhari kan yadda yake gudanar da mulkinsa. in an kace da ni maman daura baya da makamin gwamnati ba da tasiri akan gwamnati to ai ba ma san shi ba baka san shi ba to ni na san shi ka gane ko ai suke da tasiri akan gwamnatin sabi ufa yaron da ake kira tunde dan wane ne shi ko babu shi ba pa bane eh, na shugaban kasa dan yasari. ministan ruwa ba mutumin kazaure bane ba da alaka da dangantaka da shugaba buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali darakta general din sss daga ina ke darakta general din yana daga ina ke eh ga ya mana ai to duka katsina ne mutanen daura ne dai daga katsina ɗaya daga daura ba magana ne ake akan siyasa wani ne ko ba da ƙura'a aka kawo shi kan mulki ba shin ƙuri'un da mutanen Kano suka bayar katsina sun bayar in dai wannan kake so in kana so mu juya wannan bari ma mu juya ta haka magana ce ta ƙuri'u mutanen ƙuri'un da mutanen Kano suka bayar katsina sun bada in akwai wanda ya kamata ya ci moriya akwai wanda ya kamata a ce an gaza mutanen kano ko kwa barista abdullahi ina dawo gare ka ka dai ji korafe-korafen comrade tijjani akan wannan gwamnati shugaba muhammadu buhari a bisa abubuwan da ya zayyana menene ba daidai ba To, bari gaya maka a nan fadan shugaban kasa inda ya magana waɗanda suke na san ina comrade isa tijani ke samun labaran shi mun san sunansu wailas ne kuma ah, mun san yadda duk wailas dama in ya fara magana ji ya ce ai mu ba wai ba ma san buhari ba ne abu ba su ganin kome mai kyau a wannan gwamnati eh, amma misali shi comrade ya bada misali da su da su da su lawal daura da su da su wannan duk yan katsina ne kuma wannan bari in bada amsa yanzu kaga na ɗauka ma a cikin gidan zai tsaya amma ya tafi ma wasu hukumomi da ma wasu ministries to ni a cikin gidan ma mutane da suke aiki suwa suke aiki tare da shugaban kasan a kullum suna tare da shi kamar yadda na fara baya akwai femi adeshina bayarabe ne shi ne mai babba mai ba shi shawara akwai garba shehu malam garba shehu dan kanan ku ne dan kanan comrade isa tijjani ne ba dan katsina ba ne sannan akwai senator ita enank shine mai kai ya kawo amma kuma ba rasa waɗannan tasirin su bai kai waɗanda kuma yake kuka kan suna ta suna da tasiri na ɗaya bari in gaya maka abin da ya faɗa duk waɗancan da ya lissafo gaskiya ne akwai tun da sabiu pa ne na shugaban ƙasa akwai ya ce minista ɗan kazaure ah, ko akwai eh, yawa ko akwai daga daga gaske dan wani shugaban ƙasa ne wala ba sani ba saboda haka zai iya yiwa zai iya kuma ba kasance ba kawai mun san dai shugaba Muhammadu Buhari dan daura ne eh, wancan kuma dan eh, jigawa ne comrade me alakan shi ministan ruwa da shugaba Muhammadu Buhari farko tukuna abin da nake so in ga masa kai har ne. Mm. domin in ba na son shugaba Buhari billahi alqudrata zan iya kallon idan san ce ba na son sa zai iya tilasa ni ne tilas ne aka sani muke yi ai mu ne muka gana ma muka ce muna yi kuma na ce da tambaya ka ji dan yarsa ne ka tambaya ka ji to ka ji dan ne eh shi ne ce baran in sani ba ko me amma na san dan jigawa ne sannan kuma in ka lura babu doka da ta ce yau wai saboda dan uwanka shine shugaban kasa kuma idan har yau ka cancanta a baka wani mukami ko kuma a baka aiki da ba za a iya ba su ba 'yan najeriya ba ne wa'annan mutane da ya kirgo su 'yan Najeriya ne mutane ne kuma wanda suke iya aikin su mutane nawa ne a gwamnatin Najeriya gwamnatin Najeriya na Najeriya da faɗi kowane kowane bangare suna nan in ka je ko a cikin villa ne ko a cikin ah, ministries ne daga bangare zuwa wani bangare akwai su saboda haka ba ma wani abu bane da kamar yadda na gama wannan cece kuce ne da yake fitowa daga Wales ai abin da muke faɗa shine cewar idan kun matsa ku wa'annan 'yan kiɗan ki na jiyon da kuke ganin cewar ba wanda ya iya in ba ku ba yanzu abin da kuke faɗa shine daidai sai mu shiru mu kyale ku mu samu ku ido ai da akwai ranar kindillanci kar ka manta fa akwai wanda rayuwar kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba ɗaya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko ko babu su to barista in na dawo gare ka a kasashen da suka ci gaba irin su Amurka da sauransu idan wasu da suke cikin gwamnatin kuma a wajen gwamnatin suka hango kurakuran shugaba ko na gwamnatin suka gaya musu za ga shugaba ya ce eh wannan kuskure ne kuma za mu gyara mm, mm. to ko a bangaren ku me yasa kuke ta kokarin kare gwamnatin ne ta kowane hanya maimakon a duba mai mutanen da suke bugana a kai a gaskiya ba gwamnati da za ta ci gaba in ba mutane da za su dinga gaya mata gaskiya yawwa wannan shine ɗaya daga cikin turba na demokradiyya a ko ina kuma 'yanci ne na 'yan ƙasa da aka yarje musu a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan cewa su fito su faɗi ra'ayinsu musamman ma akan shugabanni saboda haka ba ja ba ja da wannan ko a wannan gwamnatin ma ba ja da waɗanda suke fito su faɗi gaskiya duk wanda zai fito ya yi criticizing wannan gwamnati bisa kan daidai ka gane akwai abin da ake kira constructive criticism akwai abin da ake kira destructive criticism muna marhaba da wanda zai zo ya faɗi inda gwamnatin nan ta kasa da kuma ina yake tunanin ga gyara da ya kamata a yi amma waɗanda suke fitowa wanda su aikinsu kenan su su soki gwamnatin nan da daidai da tana daidai da tana ba daidai ba waɗannan mukan iya maida musu martani lokaci-lokaci ba kowane lokaci ba su ma amma saboda in har mutum zai yi soki na fahimta na gaskiya ba matsala to um, isa tijani idan misali shugaba muhammadu buhari abin a kaddara cewar zai kara neman takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2019 idan allah kai mu wasu da dama daga cikin manya-manyan mutanen da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da hayaki wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban najeriya bar jam'iyyar atiku abubakar ya yi ƙorafin cewar duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin mutanen da yawa misali irin su buba galadima irin su lahaya hamma da sauransu amma misali eh kana gan misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su iya zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba. To da lam, to bari mu tsaya nan sai Allah kan makon gobe mu dawo mu dubi shin da gangan gangane Buhari ya dauko abokansa na adawa ya kawo su kusa da shi suna zama mukarabansa. Yanzu dai muna gode wa bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma da Isa Tijani da kuma musamman shi Hassan kai na da ya shirya mana wannan muharar a tsakanin su a can birnin tarayya na Abuja Najeriya. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a nan Washington. Mun ba lafiya. yanzu kuma ga labarai a takaice lafukan tsana ko kyama da ke auna musulmi a nan amurka ya karu da kashi 15 cikin 100 a shekarar 2017 shekaru biyu a jere da ake samun karuwar haka a cewar wani nazari da aka bayyana da sakamakon a jiya litinin da wata kungiyar fafutukan kare musulmi a amurka da ake kiranta council on american islamic relations wanda ake kira kaya a takaice ƙungiyar ta sami rahotanni ko akan kyama ko tsana 300 da aka auna musulmi a amurka a bara tun daga daukar wato tun daga dukar wani musulmi bisa zarginsa cewa ɗan ta'adda ne a gundumar bronx da ke birnin new york har zuwa cikin watan nuwamba inda aka kona wani wurin cin abinci na wani iyalin musulmi a kansas hakan kuma ya nuna karuwan laifuka 260 da aka samu a shekarar 2016 ƙungiyar care ta alakanta karuwar laifukan tsano akan musulmi ne ga wasu manufofin shugaban amurka na trump musamman mutane da aka hana su da ke shigowa amurka musulmi masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin amma a wannan lokaci sai kuma da anjima da misalin karfe 8 ogun najeriya nijar kamar da chad za mu sake dawo da wani sabon shirin bakwai na agogon ghana idan ana so sake sauran wannan shiri za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin babu yakubu makeri cewa hira diodone da john ellison muhammadu lalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan allah kai mu.